الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدساتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ثبت الله صلاة يتيجي بعين شوي لثبت عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف رشد وغسل من رمضان 1430 كالندا الهجرية نعجي بيدي بصف رشد وغسل أغسطس 2011 na kalanda na al-miladiya kafin ya jide daga littafin alwasiyyatul kubra na shekul islam ibn taymiya na ya ci gaba ne mai bikin buwaci daga kafin sha kaga ya abata ife da mai gajin matsala na yitin ka taso da ko ki matsala wasu ki ga ya ci specifica ne na kawar jiwo ki ga wa a da yi kai ki ta ga ne jazakallahu khairan shi مسألة ya da deal da ahkamu yake a asiriti asiriti nono عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا كان مسألة تيكي وكم تيها خوارج جمع يسمى جاء غبا زانو تي خوارج جكا كريا يو زانو تي خوارج جكا كريا zai shiga kawai shi kafira a yana a ganin ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga ya ci ba ga yamma ko na min addini kama ta muku sahu min ramiya kawai shi ga Allah ta ya addini wacce ni ne bawajin lafiya ci ne a shiga ta yan ruku na babun na manu a yan sadduna ga da mai ra'ayi ko ya e ganni ya e ga guba na mai suna shi ganan ai e ga ya ba ci aji kafiriya ai ga ya aji kafiriya na na ma ga buka ko ga mala sayyidina ali radiyallahu anhu kafu na ugugu gangan da kawari jijina a ce bin sayyidina ali gan don ba kawarij shi kafir yayin ga hun minal kufri daga kafir ki ga ba kawarij shi bici a ciki kiyo a ci yagu tana da hannun dabo da sun ce ki ga ke da biya sun awa ga ya je da ya ga da biya sun a ce da yagu da yin ci bo a ga alabin ne gan a shi kafir ya ba ne ga gane buka ganin ngayi kawai da kafiri amma ta so yin bidiya ga matsala yin gwamnati da alaka da daga na ke ba ta ciwo ne nan ngayi yau ga an je rike tsakaniyar katulu da kitabu ke katulu alazawu ke kitabu dole to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam galla in adraktuhum diga kun bi khawarij shi la'aqtulannakum qatla 'ad khawarij shi إذا قال قديا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قد قال نبي أرأيت إذا جاء رجل يريد أفضل مالي mun ga ce da ga go wuje ne ba ji wa da go ti ma bi ani la ti ma le ka ga lawan nabi ya rasulullah ara aita in nga ne bi ka tana yin la yin musuku ane bi gafa an ta shahid wa tu shahidi da bana ne ga man kutila duna mali fa huwa shahid nga ne bi in qataltuhu ni ku musuku ane ga huwa finna wa da gogo kawali ji ga gidi de bata ga wo du yaza Allah ya mu

zane shi ta kuna da gugu ya kawali da shi nan zane shi aka jami na kawali da shi a ta yi ba shi shi nan ka'idin al-sunnati wal jama'a shi ɗaya e wuza wani ya e gbogbo wa ne gan treatment na ji ga kawari ji to suna alamar da bai treatment ya musulmi ga musulmi ko hmm. wajen alaka ya kafiri bi musulmi ga jaji ka su so a ne ga mai sashe ne bi alaka da ke wani hoto ne hukunciyar kawari da shi ne da shi kafin ta kaganci قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيضه إلى على قتالهم واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام وهذا وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة ولهذا قاتل المسلمون أيضا الراتبة الذين هم شر من هؤلاء وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على القف ويؤخرون الفطور والصلاة والصلاة إلى طلوع النجم والصلاة إلى طلوع النجم ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر ويقنطون في الصلوات الخمس ويحرمون الفقاء وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار ويقولون على الصحابة رضوان ويقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا إلى أشياء أخر فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله من قال وهؤلاء جماعة وتشي جمال ورفاية من خوارج لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين kakuna tiya khalifanci goyon kakuna tiya zamani khalifanci ya sayi na ali gona ali na abi talib radiyallahu anhu qatalahu huwa sayi na ali gona wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi sahabihi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وصي وتحضيضه على قتالهم بقدرين يا أتيه بوابنا واتفق على قتالهم أما أما يتيه بوابو جميع أي أئمة الإسلام باتا من المسلم تجي وكذا كل من فارق جماعة المسلمين a tuna gaza don da na shiga a gada jama'in musulmi shi na agwa wa kharaja an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a cimatiya daga sunna ya annabi sallallahu alaihi wa sallam wa shari'atihi da shari'o'i min ahlil ahwa'i al-mudilla من الجلان في كريم نجعل بنانا والبدع المخالفة والبدع المخالفة ببيدي أن علي بانينا ولهذا يبوننا قاتل المسلمون أيضا الرافضة مسلميجي أو رافضة الذين هم شر من هؤلاء نجي رافضة جتي لشر خوارج جنا وهم الذين يقتلون جماهير المسلمين رافضة جمعي بجلال مسلمين باتا يقاتلون misla ko to kwaciya al-khulafa salasa wa ghairihim khulafa guta ta sayyidina bakar da umar da usman da zai ji jayana wa shi rasu da shi maja sai dagagan annahum humul mu'minuna za a so a ba shi da mu'minu wa man siwahum kafirun zandun da na majaya na a ga kafirin yukafiruna man yaqulu a sai ji tafsiri ya ga na bai gaga inna Allah yura fil akhirah ale ce ce ku ya likiyani na aw yu'minu bi sifati Allah ko da na yi ma ni da sifa shi ya ce ci na wa qudratihi al-kamila da iko ya ce ci na gumi na yana wa mashi'atihi ash-shamila da bambaye ce ci mashi'an ce ci na amin dole ke jina wa yi kafiru na man khalafahum amma jalan don da na gali a bane kafiri fi bi da rihin ke bi da abu allah fi huma alaiha na ta ci wana sai na hum yamsa hunar kadamai ne da gwana shi aji Aja sai filici wala yamsa hunar alal kufi amma ya ce kufiya wa yi hasiru na futura amma amma daga ɗanya a ga fiya sunna wa salata ila tulu'i najm Gangan da ta sallaya magana eh da dajuwa sai ta gida tiya wa bai yajma'una bayna salatayn amma da sai ku sallah ku ba ke ba min gairin hazirin ma yi hazirin don ya. wani kanne tuna fi su hamsi amma da a fi da alkunu su sallah ku kan dondo wani harrimuna alfuqa amma ja alfuka na yara mu ina ya alfuka na ke nauyi ya ji su nuyo ne tsa daga ya yi ko ya mutu na ma wai ke da wadda bayan halin kitab من بين جعال الكتاب شجاع سنة وذبائح من خالفهم من المسلمين من بين جعال اليابا من المسلمين جونا هذا سنة دعا يا لأنهم عندهم كفار يبون الشيعة جاءت من باتا من لجاءت من الكافر يو ويقولون على الصحابة رضوان الله عليهم أشعد عن سيقا جي يتين صحابة يتين تجي دعا صحابة aqwalan azima ya ga wuci ko koji la hajata ila zikri huna bukata da bane ya tun da wuce ba ta ya abu banin nona ila shiyayin uka hadda zai gani ce ka kai na shiya ce gana fa qatalahum almuslimun muslimi ci magwa bi amrillahi wa rasulihi yau mun yace ki gangani bi kishni ale ga bayani ga bayani agagire igagire ndani gato ki zamani sai na ali ko ngabo hawari jitiya sai na ali magwa ko amma ta ne sai na ali guwa na sai na ali ga jitiya an dai aji ajiya aji ya ke ta ba hawari kan ki tucho asali asali asali asali zamani annabi yabo ne zamani annabi sa a mi na annabi sa a sallami don ganima na annabi gan ganima na zamu ke gan hazi la kisma ma wani da biha wajen Allah yanna na gan na wunji bato ya ciwa gawa wunji bato ya ciwo a gawa Muhammad ci za wace ga annabi ga yin diliya Muhammad annabi jihadalci annabi ga wai ya mai yadil inna ma'adil za a ji adalci kan yi adalci a nan sai na murfe wa yanzu ko cikin ga rasu na ya cikin sun ce da ne adribu urqa hadha munafi lugwa ne la ko munafiqin nan baci la munafiqin nan baci bi ga da'u lugwa لئلا يقول الناس يبقى إذا جاء بإن محمدا يبتلى أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي وعن وأن جمع النبي قد لعله أن يقول يصلي ويا وجوجي صلى فإن من ذي هذا daga إذا نجا jihadi jama'a jatiya ya kira ahadukum salatahu ma salatihim وصيامه مع صيامه حتى كشاء أبي بن علي يقول من الدين وما تموت الصحن من الرمية وعليها سيجة زيادة من غير كيو أجزاء فوق من خوارجي هم يقولون بفيلان فينا ne ba ci ki ifat na khawarij jo mini khawariji da lebo da bai yanka ba da riga na gazu musulunci da ne gaza na gai loke ka da gazu ke gazu musulunci alali a kai da yin alusunnati wal jama'a joma da da gai loke yanka ba ya nunci da tauhidi na da guri ke so وإن طائفتان من فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبيه حتى تشيء إلى أمر الله وإن طائفتان أكاد جماعة من المؤمنين من يؤمن جوفة بما جوفون جنا فأصلحوا بينهما يجسله يججارا تاتابو فإن بغت إحداهما على الأخرى زي هي قد تاتي غباشة فقاتل التي تبيه حتى تشيء إلى أمر الله ní sèfàtù eh, ya sawari jiyo wàlé gan ɗaya lamitu marati buyan al'amur bil ma'rufi wa nahyi anil munkar kamin da hadisi ne ta gona ni ka ta zanga man ra'a minkum munkaran anali da demi ne gona fali ga yiro biyadi wallahi ya ba da guni fa inna yasata fa bi qalbi fa bi láwọn tágbóhùn tí wọ́n àṣèbàdé ìdíṣẹ́ gbóyìnwá láwọn ìbàdé ìntaróhùn sàyìn náà mi ọ̀tọ́tẹ̀ káwọn àṣèbàdé ìntaróhùn àtúkù sọ́jọ́ kájìhì láwọn àṣèbàdé lóyìn ọ̀gá nípa ọgbà ọ̀fù alìmán mazaɓin kawar jiyo ma ta hango da tabiyyarun biliyar nistifat na kawar jiyo a tashabbi da fi sanani da jinin lọ́mọ látọ̀ da aka tẹ̀gbọ́n fi di níkù ya gbé àkàtú dán àjí ilé ẹ̀gbọ́n mọ̀. mínísítì fat wọ́n kà wá lójijì obi wà lé gan àṣìgájú mọ́sálẹ́ àtàkìmọ̀ làhàkìmọ̀ ìlọ́mà. mínísítì fat méjì lágbá ẹgbẹ́ náà náà wà lé gan ẹ̀sọ́ láti wọ́n gbòòlù ìbẹ́mí ni àti lágbá wa lójijì ẹ̀dá àmọ̀lẹ́ fáyín na fi máa hù. alama yi a tahaliku ya ci wa bulutat mini sifat na fike laɓe hawari da ya su gayi agage amiru mai musulmi na wale ko gai lokacin ka ba ne gina ci hawari da ya jina ne gama kafin da wuce ne ko alawa da kyau alawa gu mini sifatu ya hawari jiyo a jina ce da za a gafe shi yan na musulmi jikina a yi kafire ko na musulmi shi a kai da ya kafiri ga a yi zubo amma a da a lazu ya da ga yi ne ta mi a wani jiya wani tabbatarwa wanda su ne mai kyau za mu kutubu yan akida wane na zamanin na a takfir ko jikiyar misali sarari ko na tafsirin sami sanar zamanin na nawa daga dokun gungu yaru zamanin na wani ba rufin doki jaman doki na jawo da su kuri duna ke yi misra wannan ne wucin gayi inda ne fato da garumi na jikiyar na jingwalo gidashe da ya tafsirin zamanin na اذا مصر زاد العراق نجد رياض حرمين جزائر الجزائر كذا موروكو اليمن صوماليا السودان ما تكن نجد تكفي العزاز عزيز وعزاز ابوان طيب zamanin mai ki fakta na lata kasiri ta kwami nan kimo a bukatun yau a gaiwa ne gani ni jahilci dango kamar da ku dubu da lata kasiri za na jahil yara illa kalila ina nufi za a sani rasu fa'awul ahlamin nan إذا جاء shi. wa ga zaɓe na nan ni ne na ke da tafiyar ta sami zamanin na yana gaskiya yabbai ce ta shi ba yabbai ce ci ma shi ba daga shi Allah ya sunna ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ma shi ba sai ke ka ba iri ma shi ba mutum da ta nuna ce shi àti gbẹtí gbẹgbẹ wọn àwọn ẹni sọkún ara da dáadé fìtà sí mini fáfẹ ne ke la tafsir zamanin ne da ke gaskiya shi ba nan wane gan man na jungo ya gangan a ta ka gwaye da da ce na man ci aka to su su da ci da layi jin da ce da ke react mini factor na shi ke gila bawa taksir sha gashe ba nan dokunan da ya je musulmi shi ai ba hukunci da shari'a ya ce ce na bi ma'ana ai la alkur'ani da sunna a ba hukunca wanda ya ba ta factor shi mai jingwano lamarin da jinan Allah kiyaye دیدی والے گا بارا گئے بازا ایسی مسئلہ ہے تکفیر ہونا نمی آتری جے مسلمیوں مسلمیوں خودو بلی علیہ السلام علا خمسن شہادت عن لا الہ الا اللہ وعن محمد رسول اللہ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا البيت من التطابق سبيلا bebe wale gan musulmi ɗaya mai lagaga musulunci mai jiyo la ilaha illallah kaunan wa amalan wa ce fadar bebe aga ga ga yake masalayin a takfiro wa ce bebe gan alkufuru yirguburo adewucikwa amadekeken so ruba abu a madinawa ga musulmi jina ruba abu amma alkufuru akbaru ta gai wa zajin musulunci bu al'akbaru ta sukun sai wa zajin musulunci ba ba na yaji bayani ya ci matsalayin tafsiro ta suna wale gan matsalar yana oji dondo, gogo yadda ganyo da nan wala ta fasu ma lai sadaka biya ilmi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula bebe Nki eji da kpata na ga yago kafiri cewa na ngaye kafiriya. ebo na ba ne da shishi. sai ga Allahumma anta abudi wa ana rabbuka Allah wai wujiye ni mai ke ciyewe wai faɗi sojin yadda za a wuce a nabi wata ga afta a mishi da tilfarki da na ci da ce goyon yin ga gani nan wa ne ga yin gani da wani mini wani ci ci ta ci ta na ẹ̀dá kákẹ́ èdè a àti ojú tí ilẹ̀ tún jẹ́ pé káàkiri ti ló zàn náà jẹ́ káàkiri àbẹ̀kẹ́ ìmáni dáadáa ẹ̀gbọ́n gbọ́nà ìlà mẹ́lì òfurufú wọ́kàn bòbò mọ́tìmọ̀ ẹni bí ìmáni. wàlẹ́ gan bíbí mini mas'ala na ji alaka gangani ne a tafsiri na wale ta zaga shi shauci da musulunci wuri da daga shi wuce ake wuce alo musulunci woro kan gaya tun da ciwo ne toce ugun wazu musulunci wani a lasa wancin wa a waza wancin da musulunci wa duniya ne a jin haka can yi yana a jina giyo a jin bayani jiya bai zanen musulunci da rubiya Allah sako ba sau a daga bayani don ya ke kawar jiyo man ci bacci bayani je ke rafida daga rafida yi shi riga da wace ko gaba da rafida daga zango ne jin haya nan kafiri ne wani ya la a jan sai da ya zango ne ga gawa da sai ce fari ni nan ko da na ga imaji da kudurar ceci ko da sifati ya ceci da ya zanne kata hazu musulunci wani wale ga gane maji ya can na ji bata zai bidiya na ji a su da tsaya ne kuma ga alisun na ci wajen ma'aji na eh gẹ̀gẹ́ là a dúró ní gáàdì abáná ayé káàkiri à. àmọ́ ẹ̀ ń dídí àṣì ájà àgbẹ̀sà ń dúró méjì náà ẹ̀ jìnnà rẹ̀ káàkiri o alùsùnmẹ̀jẹ̀ ti kí àhán ẹ̀jẹ̀ àṣà. wàhálẹ́ òǹgẹ̀ sí àṣì ẹ̀ tìlù tìfì a mọ́sọ́tò ẹ̀ tìlù za ku lóbi tìlù. salati, كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق wanfafu zuru'usukum wa arju lakum ila alqabil ya gani ne ya da misalla fanzu ke ya fi teji na wa aidi ya ku min ya mele ya gwe shi da gwaba gwaba ga yawa wanfafu zuru'usukum ya mele teji wa arju lakum ya mele bi ke yi na ila alqabil da jukuri a sai ya mele cinna shi a shi jama ya haɗe nuna ko ina da ɗanya gidiga lo a ɗanya to ga ɗanya ga wani tsimin banda ana wani asunya da wani sai shiga sun masu musiyama ila laili laili ma latma sai ta yi gatiya da ga laili latma sai ta yi gatiya ban da na a ali za a tsalla da za a shi. za a kabalar lailu mini hauna wa a kabalar na haru mini hauna wa gara ba su shan su kafa da aftar ya sha da biya abu yiri su da babu na da yiri ma ne lokacin ya zaɗi mini ga shi a jiga da ya ji ma'u na bayan salatai ne min gari wa zirin da da salla guba ku ke bakan mai shi mai yi bi ku shi a ji aja sai ku sallah ku ba ba a zuhur wal asr wal maghrib wal isha kan dun domin ne kiyaye me yi be gungun gungun amma ahlus sunnati sai ku sallah ke ba arafa sai ku sallah ke ba muzdalifa sai ku sallah ke ba agadan sai ku sallake ba a ga jiri sai ku sallake ba a ga da kunu ni zai zalika kan so su mai dabo sai ku yi da su yi dabuwa sai su yi a mai kuke ba amma jikin da wuce kan dondo amma da shi a jula kiyo hula kan dondo in wani wani ebe ne ya dana nabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu yi nan tawa dai yi bai sashi ya zanga cini in a ya gwaji bauce ji ko wuce Allah ganga na bai da ji ya wuce na wani ke wani dan bidiya sai ji ya ne ne wanga na mija ta riga ni a zufawo ni lèyí ní ṣí àyè parọ́ ní ṣùkú àwọn ọmọ ìgbẹ́ òṣìṣẹ́ òkè gbẹ́gbẹ́ náà àdéhùn sáà sẹ́lẹ̀ parọ́ ní ṣùkú ó so ó ti gbé gbẹ́ náà lọ́sùn lóṣù parọ́ ní ìgbẹ́ tí wọ́n á lè jẹ́ òṣù dájú ṣí àyà lẹ́yìn òwe ìgbẹ̀lẹ́ yàtọ̀ alkunutu sallah wutu so ẹja alkunutu matsala ya ko kami kami ruku na waje ko aka ba ruku bo za su ma da wa da wa wuce ce amma dokun don da za a ma da jihar kunuti ya kafu na ga jihar na jihar don da shiga faruwa ya musulmi jina alfuka ta ji su nuro na ya daga da jina a ji fesuwa alamu ya ci ta can ɗalibin mai fata masu fi wuce da bayan ya haɗu kitabi ya haɗu kitabi ya suna yanayi ne ga ne kaka ganin yana haɗu kitabi ya suna wayi wasu amu da zina wucin kitaba cikin na ku don gici ya haɗu kitabi ya nabi ya yi gajin na na aisha wajen ga nabi ga nabi sa sallam haɗu kitabi shi yahudi shi ya langici ya yi yi maɗa kwa bismillah ga na a sunan kwa gaya a na diga san la an tun hukuru ya so ya so ya gaba da ya bai sai yi daga lafiya shi ya ji a ga zai ga ali abanan sai wa suna ya ja amma a dai ga ali sunan ki wajen ma su an wuce hakan قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتهى وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها وذلك بأسباب فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الأجزاء من يعني صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بالخلفاء الراشدين جي قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه sai ga shi dagwa mini ajiye ba musulunci a mabi da mini musulunci wancan ma ibadati ya lazima amma bai bada ne jini hatta amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi qitalihi har su babu na nabi a alaihi wasallam je ko ga gwana fa yu'lamu anna al-muntasiba ila al-islam ya ga to wani ne zai je ya a shi ne zai je ya ba musulunci no aw sunna ko zai ji ne ya ba sunna no na fi hadhihi al-azmani zamanin nana adi da dagwana kadi ya muruku aizan min al-islam wa sunna zama ci ga ake tunan musulunci mu ga ake tunan sunna hatta yadda isunna man laisa min aliya har zama ci a sai ya gani wuya alusuna al'alimin alusuna bal maraka ha wa zalika bi da su قد مرق منها وذلك بأسباب ظنوتها تسنى نمو سوى da ومن سوى بك على بدنا ne ya يعني يبقى واحد Na fara shi ele ga ba ugo a ɗi ban shi a yoto a yi na a gaya da suna harki ba ga nan manya an cin cimin ta tijani samawi in ka ta sai ga shi a tuhum a sunna a ga shi a yoto gayi a sunna ne nan a shawali gan mutazila shi mun a su da yi na ga alu tauhidi zai ji da tauhidi ne wani ga tauhidi zai ji lalata ga jai tauhidi ne mutum za da mini abu a su mai ne ga ga yi tauhidi da ta tauhidi wani yi nan ba ta ki kije mai nan to bi ne ci mawo a ci a ga zan ci a ke da ku ta sace sun nan amma ya goyi jaya ce ko ya bar sababbin mace sai nan wani jina ke biya ne sun ba wasu ma ke biya misali don bidiya ga su ga sallah ta sallah yana da yayi ta na kaula ne uba da ta kaula ne Mijin za a bin mutafira kujira nan. Ha, hmm? za a ce ga wani gudu. Da ma abin je maza ga. Kwale gan zamani a nabi sallallahu alaihi wa sallam na sai ga damuwa mini abin da majin sallah ke dẹ́gẹ̀ sọ̀dọ̀ aláfa ìlúkù lọ́sẹ̀ ní sálà ẹ̀rọ àti ẹ̀dẹ́gẹ́ bó ji bàtà àrẹ́bì gan wá àjọ sálà àmọ́ adé sọ̀lú aláfa ìlúkù lọ́sẹ̀ ní sálà yóò lé dẹ̀gẹ́ bá bọ́ ná nga zèjà nga àjẹká ẹ̀dẹ́ ẹ̀dá àjíjí àná ẹ̀dá àjíkú sallah yau. sálà yó àbáwá lé gánà àná jíjí nan. àníbí gẹ̀gẹ́ ìgbàjá agájí ma ò gẹ́yẹ sójú kó àṣẹwà ní gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ abọ́ ẹ̀nà ẹkún ẹgbẹ́ ìbílí agájíjì àti bí ẹmọ gbàkàrà mẹ́tì ní mẹ́yẹ súnmẹ́yẹ òtítì kú sálà wòtí ó jìgẹ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ìbílí àná àdùn mùsùlùmí ọ̀nà gálò òtítì sálà yìí wòtí ó sálà jẹ́ ẹgbẹ́ olúfẹ́ wọ́ọ̀nì yàgbàjà alágídí alúgbà àmọ́ àtọ̀sùn náà wùtó di àná tó kú ńlọ́dà ló ti yá dájú àṣàwọ̀ àlẹ́ ìtọ̀sùn àti mùsùlùmí mú da mu ko wani ya yíyá náà tẹ̀lé níjà àti mùsùlùmí mu nké náà wù nga mala na ali ka kuna gunto kuri da wali ji da zamu ci su ka kuna ya gume muawiya jina da ji ali ni soja yan geographer ti ṣọ àṣà àtúná ẹ̀là kúrò ẹ̀là ajísánlá ẹ̀là tó àṣà àjàgá sílẹ̀ ṣe kí ẹ̀jẹ̀ á níbi tó mọ̀ láti ẹ̀gùn àṣà àtúnrò ǹgẹ́ ìkúwa bìnà bàgàbà bìnà alábàbì méjì ìṣìyọ sáàṣì ìṣìyẹ gbègbè títà tí ẹ sáàṣọ àṣà tẹ̀sán àlàákà ẹ̀ mọ́sí ti bọ́ sókú ìdánwò záàmù ẹ̀ ní ẹ̀ mọ́ parí ni wà á lẹ́sàkó gbogbo ẹ̀ ṣe é sun. safu guba nan mai ji wajen rabi safu guba ne yan da ta hali jifa a rafi babu da kiyo ma ji hama fitina gagaru ne nan amma to su eh, waye ni da doji to su eh, lagiya doji ni to su eshi eh, ya da doji to su eshi ya su koyi dojo ko ji ganewa to su ma masu ku eji doji sallama to su ma eke shagaji sallama a shawa ga yana ji faruwa tsakani agwanan wujin gwano alaka shayi kashiri ya alaka na ɓato zuba alaka ya musulmi ga musulmi ke guta sha gutu su ba za a dami na hajji sunaki na bawiya ne bi taimiya wa ji bayani da mishiya wai sarauni ga sababi kamar gara da jaji hajji sun nabu ko min halin yugo الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقوله وكف إلى قوله وكفى بالله وكيلا وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهو حديث صحيح ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العظيم ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقته لموافقة ظنه وهواه وأضل وأصل الدلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم فالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه ما ينطق عن وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزعه عن الهوى وأن أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين وهي أصوله mutemiya ga mina ya saba doci yau mina mini ba algulu ya ka bitu Allah zai da mawallahu wuta na ceca sai ci ke kita kitabi da su ba alkul'ani wani haiku kala ba na sai shi lati ne gaban ya halin kitabi ya yi halin kitabi la ta gulu fi diniku ta gajiya ka tuna dini ya goma wala ta kulu alallahi e magagan ta ce ce ce ma illan haka sai gaskiya ne na ne ce ce ma sai gaskiya innama almasihu isa ibn maryam anabi isa ne je maryam na wuciyare sai rasulullahi tuce ci wa kalimatuhu alqaha ila maryam da kalmomi ce da kina na maryam na ruhu min da ruhi da zai bayan ruhu wale ga nasara jayadi a kafita cin a nabi isa alayhi salam wala fi da kiyo a fi da je mutane har ba na cewa wa kafa billahi wakila na wa qala ta'ala sai ci ga kulli alil kitabi ya alil kitabi shi la taglu fi dinikum e da biya kafi da jini goma غير الحق ما يجي gaskiya ya mun wala tattabi'u ahwa a qaumin ìmáàlá ní tí ó ké ẹgbẹ́ ìjẹ̀má lójì kọ́dídọ̀ ló lọ́jà àgbìn tó ní kọ́bùlù tún táyé nínú wàá dọ̀lú kàfíra àmọ́ tí èdè bá ní sẹ́rọ̀wì náà wọ́n dọ̀lú ansawa ìsọ̀bí àmọ́ àti tí èkó ìgbòho ló wà ní ìgbàdí dọ́gbọ́n tó àjẹ́ àgbìn ìṣàkóso ìgbìmọ̀ ìgbàdí egi tó ti gbẹ̀ ìtọ́ àǹdó ń bẹ̀rẹ̀ gáàgì ìṣe ìgbàṣiṣẹ́ èdè náà ìdáyìlú ń ṣe sí ń kẹlò léèfì òṣèkọ̀ ìwọ̀n à wọn àjẹ léèfì ẹ̀ títà àti òun ẹgbẹ lé léèfì ń ṣe ju ìṣe èdè náà ó di àyẹ̀wò. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه والسلام من كان قبلكم bai shiga kane ne na jan a dakanin ga iya ka mutu ki din da jina wa da so sai bani wa da zikiri wa qur rabbaka fi nafsika tadruan wa fi bata wa bi najari min alqawl ko kale wa ji ce ci da mogu su ce ci wa da da gogma amma zan wuce ya biya ka bi da ni a zakaru jinin go a ce gogu ko za mu ci yi a tafi da ni ba sai wuyen mu za mu ci yi a tafi da ni ba sai ne za mu ci yi a tafi da ni ba ke da ko kuta ne ko za mu ci ke yi a tafi da ni ko a ke a alfasu da ci da sa sun da ne a sadiyatin al'ali na wale da zikiri ji da tsaba wasu ne wala ta kuri ko ga tushe ce ce ta fi koyi azkaru ji wai laza biyan ba ta ce mu ala bi zikirin layi ta kuma inni rukunu azkaru ji wai laza ba za ge azkaru ji wai laza ɗo ce ciye ga mala'ib na kayyin nga man kana billahi a rafu da na ga ɗo ce ciye gana kana bihi abtar wato ce ciye gana walau ra'abat kuma digiyar ma jibu ta sai ci ga wani rasulihi asba ma ce lami tutu ce sai ci ga wani fatan da wazu bi a fari ya azkaru shiga inna amma ale ga azkaru kuma su a ale ga ne shiga jiki hajjitu sai su alubu hajjitu da lamarin na wa min ha min yubu a bu tafaruku wa liktilafu da halakar gire-gire allazi zakarahu Allah ta'ala fi kitabi la aziz na sai kike da litafi wani sai ke wala ta kunu min al mushrikin ko sai ga sai da min ya mushriki joma allazi na farraqu dinakum da ja adina ga girgiro ta mu shi'an a cikin kakayi nan wa tasmu bi abdillahi jami'an yagwa sai ta yagwa sai mun sai ci bari wala ta farraqu ma ga girgiro ma to bari na kila alu kila kiye ko na shi e bayan a lusunna e zaga bi tun a ga birgiri ana yini usuli ya lusunna jini agwasun alkur'ani agwasun sunna nabi ya fahimta yin asala salihu shi kare agwasun nawa a ga birgiri nini ugbo waga waza wa huwa busaytu wa ga annazabu wa annahu busaytu man ahabba lillahi dan ga wa zabu busaytu ne wa a abu gaba lillah man ya zabu busaytu wa afa lillah kuma la ya zabu busaytu ko wa mana lillah kuma ya la ka zabu busaytu da kadi takmala iman da ne iman wa gumi mine na lawata ga gire gire anan ya ga da sai ban bandongo yana waje ba da tuna ya alƙur'anu bi sunna fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul ya ga da cin bai ce yin dundu ya ce ba da su ce shi gangani bi tushmi mine yana a ga gari gari anan wa da waye ni e bane ja ce laza gadde ko an yi mine yana la wata ga gari gere anan wa ga ta asubanci sai ta kuma mai su ta hau kudin zane hmm? da kabilanci ne hin hmm. ni mai mai manyan yanzu da wa ganin ga yi yanzu ganin ga ganin jidegiya zangon ganin ma ga ganin na yi manyan na banin mai biyu da gana wuce ƙungiya na na yi tahafuri da na wajin na ya yi fata ne a ne mawudu fa sallan doji sabo ne za ta yi shiga fantun da ne za ta yi ni limikan mutum ya ce ci ya kan mutum ya alkur'an ya kan mutum ya sunna ya kan mutum bi ciwo na ji kuskure sabo na riga kullu bani adam fata wa karin fata ina tawabuna za a yi fata bi ci zai mai alkai daga mun zai ci cin bici zai yi tuba da za ki wata mayawarci biki a shi ya zambo wani ga haka ma kiya na ma nigeria ne wa ne ganyen naji da mina yana ce da hali sai ce kiya ne a ce kan kirkira ne wa mini ha mini a hadisi shirwa hadisi da wani shi ne gobe عن النبي صلى الله عليه وسلم daga ba alaihi sa sallam wani wayya ka dubu ga mana mun wayo alaihi ta ce alaihi go bi tifati alil marifati da ittifaqu ya zai ji da ilimi ne nan yasmawa jahilu bil hadisi da ne jahili wuce da hadisi ya nan ga wa hadisi wuce zuku sai yusaddiqu biya kungiya gaskiya yin yi muwafaqati zannihi wa hawahu da bana mai zai ga yana ya kunga den wani wuya gaskiya ba ga lokaci gaskiya nan kuyi gaskiya ya yi wannan wani ga wata zuna kuta zuwa na yi yiwu gaskiya ya gwani wani dagan wani dacewa bai da gauye mani wa za a da al'uduwatu da ibn jauzi kuma almanabin muni fi sahihi yi da yi qayyim kuma jannatul murtad Ni abu isaac al-huwaini kuma a tahadisu bi ma qila la yasihu fi hadith ya shek bakar bin abdullah abu zaidi ko al-iradat al-ilmiya ala at-tahdith bi ma qila la yasihu fi hadith ya muru abdulmunin sabi wa ne masala na jebe da ana yi ta fi gunu ko wuce wuce hadisin don gaje ko ce ga sọ̀kọ́gbé wa àjẹ́ wayi ní wọn àjẹ́ rámù lẹ́jùmẹ́ fàrí sí ẹ̀wọ̀n àtúrò ìmọ̀gbé wa àjẹ́ wáyé ní wọn àjẹ́ àzába lẹ́jùmẹ́ láàrẹ̀ tí wọn àtúrò wọn àdísùn dúró nígbà gẹ̀ẹ́dẹ́ náà àdísùn ti yà àdísùn dúró nígbà gbọ̀ngàn tí ó ti ba fúlọ́pì yá fún yan bi to ta hay ka yu jali ta ani ya ji alayhi salam ne hadisu ke ya hadisu do ne ga daga ga abu gadul kalam ila Allah ta'ala al farisiya sai shi mi na so kin na gode yo ba ta ne ko shi mi farisiya ne hadisin ji ji ayo ya hadisin don da ne ga daga yawe ga sai ta ta ji sai ta kan bi na hadisin ji ayo hadisu yake nja hadisin don da na ga tsayawa gan ya ga daga gobe cikin fecin alamu ya gaza wata hadisin eh? hadisin don da na ga gaza na sun ga yin muhammadu na da nan hadisin sun ya kawai ga yin muhammadu ya gini kata gini aljanna da ya hani cogo hadisin dondo da gade wuce lauga saduru yi dangone hadisin wuce ja hadisin dondo da gade wuce gaga ɗaci farala ya sakara ko ta kuma na kimetin makuli wani hadisin wuce wuce jiya kungiya hadisin dondo na gade wuce gaggan ta kifar na salatu ragaibi sallan na fi lalata yau ne kayan ji juma'i mafari ya so rage biyu hadisu wuce ji a kungiya hadisun doro na ke be wuce ke kifar na lalata yawe ya na fi lalata ne ji guji mai karshe ya tara magani don wagana asila wuce ji falila na waji gobe ba ta yani wa na waji na ba ta wuce ya ne na asila na gudu na ba yi na. wani hadisu ne ba ta gya hadisun do ne ga yau ta ga ya we etti farilla na asila ne ci ya ta ta ce ce ya ta shaban bona hadisun tin gya hadisun ne ga ke biya we ki ga afrika ci fa ba ta na ji lọ́gbẹ̀ yà àdìsí ń kìí dìbò ìwé pàjùkọ̀ náà ní èdè àdé náà àdé ń gbé e náà ń gbà fọ́fọ́ à ìwé gbà tó tiwọn ìwé dé káàdì òjijì òkè àdì òjèlé òkè ńkẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ ìgbàjì òkè àti ìgbẹ́gbẹ́ náà àdìsí ní bá dá ìyà àdìsí ń dóńdó ní káàdì òkè làbó kù dán tó ti ti yìí ní nke gaga da waji mai gwada ga ga waji kan gan godi fitina godi fitina na godi ke gala ke sallah da nafila je lugano hadisu wuce ya hadisu gongo ne gake je ga imani biya mai kyane hadisu ya hadisu na ke biya we wuce ga ga Allah ji wala pato kenan hadisu wuce ya hadisu ne gake ga wuce ga funa ga so tige lami je ko to tige lami ijo to ru ti mo be ko chabayo e ya woro no do be ga ga e wuti dan we da calculation boy adi suru amma adi suru ba ta ja adi dan da na be ki fala lai lai lami wani adi su wuti ja adi ne ma ke do tige je ta do aljanna ne adi su wuti je je tige je tige je ne wà dídá àjẹ́lẹ̀ yẹ kí ń dáhùn ilé ìgbàgbọ́ pẹ̀lú àdíṣì lẹ́gájẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ láti sáàsì tí wá àjẹ́lẹ̀ fi àárín àdíṣì ó ti bá ta kújà àyíṣì tó ń tẹ̀lé gájẹ́ òjá súnẹ́ àlàbùdárù ko kuturu, ko gausu tsere ko wata duke na hadisu wuce ya hadisu don da ni magaje wuce ga ifo alikiya ne aga ayi zashi ayi ayi sunan na shi wuce sunan babaji aga ayi hannu hadisu wuce ya hadis ni ma ke zo ti mana shi ka famata tawa shayi zandon da ni gawa je zagi zandon da ni gawa tagin zagi tagin zagi wuce diga wayan wawa ko to mo ula zagi zagi wuce amma wa wagi zagi wuce wuce so wuce buye wuce so da ya dungo har buye wuce fe develop da gubabi wuce da wani da ni ga su ne da wuce su sai shayi hadis mai gbata hujja hadisin don da na ga biya wacce ga fara kiya ne hadis sa sun da gafin ta da ake cece ne hadisin kiyya hadisin don do na ga biya we ki gani kulli nabiyin haudu illa falu ko anabin don da yi to ba na ne wa alkautar fali kiyami na ban bi alibi salihu haudu ya alibi salihu ga ya biyan rakoyin wani hadisin kiyya hadisin don da ga ake biya wai wace ga suna ya asma wula ya suna biya wai daga Allah wa Rahman da Rahim al-Malik wa al-Qudus hada saburu mu hadisu wani hadisu wuce fata ga lole hadisin na jibaniyo al yi na sunnati zai je jimini yi ba da mai fashi ya ji kafa da hadisi yi wawo wawo yoda mai mata zuwa ẹni tí mo ẹsẹ gbogbo tí mo dúdú láńdó tí o tó o jù kó wọn á jẹ oúnjẹ nga wọn ẹwà gà òde wo ni wọn yìí ní abamada ẹgbẹ ní ma dẹgbẹ tíya kó ọwọ jíjí ẹ ọwọ sọyìn wàhálà ẹgbẹ náà ẹlẹ wàlá tó ní mu wá fẹkẹtì ilé àwọn ẹgbẹ náà wọn á tẹfẹtẹ wọn á dé débi ètò ìlú ilẹ tíya yẹ. ibi tẹ́bi àgọ́wọ́ asùlù dọ́là yìí asẹ́lẹ̀ yẹ́ yìí láyé ti bá òzẹ́ni wọ́n hawa. islamu tu zato da fiye da kama kala Allah ta'ala fi haƙi man zammahu tanda ce ki ga yake da ma'ana shi ce ki ku gona wannan ce ki ga in yasta bi illa zan ade na da na bilami tuna sai kiyo sai zato wama wama ta wani anfus bi yana ma shi wane nan wala kadi ja'ahu min rabbihim al-huda lalle ba wuta biya daga ba sai ci abu wa qala fi haqqi nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ga yace annabi sallallahu alaihi wasallam daga wallahi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa za ba ci ne na fa yaji na fa wuti giya un yare ko ma gawa kuma fa kiyaye kubwa wa ma ku anil hawa anabi ma wuje tuye wuje ga ya tuye ma wasu ya ga inu guwa wusa illa wahyun yuha sai da na ji wayi za a wuwa an dalali ke cikin like ibin duwa wal gawayati don gani bai gayi da na fa ya dawo Allah zai ne kuma a jihar wa zulmu ya bane guba ba da gai jashi wani da zalunci yau fadalu huwa allazi la ya'lamu al-haqqa da na gina ngai da nake gaskiya ya nan wal gawi allazi yatabi hawahu da na mai al gawi na zugu la yiyo da mai la mutu tiye gbana no da ya ayi ne daya amma al gawi ne daya amma ya tiye gbada ji la mutu gaskiya nan wa akbar annahu ma yantiqu anil hawa an hawa nafsi ce ta labari a kida alaihi sallam wai ga gaya da fiye mana bal wa wa'yun aw qawlu ilayhi wa yatu wa la tajji jinna fa tafahu bil ilmi ta ja alaihi jiya ga wa ilmi lilayu wa la nazahu anil hawa sai ma alaihi dike da fiye manuwa ruwa da ga jahili ene lawu gine jahili man ẹnì ìlànà ìgbé náà ètò ẹ̀gbọ̀n wòtí ètò ẹ̀gbọ̀n ngámẹ́lá lọ́fẹ̀ẹ́ àgẹ́rẹ́ manzalla min ubadina zantin da na gaji min da ya ji ba da nuna gode shubaha ne na fara wa manzalla min ulama'ina da na gaji min mani jonan gode shubaha ya yahudu man gashi shi N ìdè tí yẹn gbẹ̀rù ti gẹ̀ẹ́ ní wọn wá jiná dẹ́nu yóò lé kú insha allah ta'ala da aya na ce alkuran fata ne jaji da ayi da fasar mu da hadisi na wasu ya fata da aji kino ya ni bisa a san da nan aji da ayi da fasar mu a faru na gaɓe fata na a da ayi da fasar mu wa je ni masu nígbàtàn mọ́ngà àjínlọ wọ́n rí yẹn mọ́nà nẹgbà ní ètò ẹgbẹ̀yìn náà tẹ́gbọ́n ni wọ́n àgbọ̀n wọ gaskiya ne wala ọ̀jẹ̀ dídí ẹ̀ òkè ọkọ̀ ṣubú àánú kì í bẹ́tẹ̀ kí ma ní lóbìá olùgbé dáadáa fẹ́ẹ́ rí dúró jáà annabi zama don da kawun ba da hudan sanu alaihi da zaji ga ke ce ba wa aga ka. sọ̀kọ́ ìlànà ló ṣe fọ́ a àti àṣẹ díẹ̀ àti àṣẹ gbòòrò ìdámalá àfọlẹ́kùsì àgọ́tí ìtìgé pa àlẹ́kẹ́ ìdìbò jẹ̀máà yìí wọ́n ẹ̀lẹ́ pé ìlìmí wá pé à ìfẹ́ ẹ̀lẹ́ pé ẹni ló su àmọ́ ilẹ̀ ìdàgbà gbé dání ẹ̀lẹ́ pé ìlìmí wá tu àtẹ̀lẹ́ ẹ̀tẹ̀lẹ́ pé ẹni ló gbé. ya kwe ne gwada da ana suwa ta sai ne ga kwe ilimi za ta wani al'alimin juna ce ciwu ba na je ka gane gawa ana azkuru jawami min usulil batili gauya ta sashi ne na ku kwe kala da usuliye dubbe ne wannan allati ibtada'aha tawahifun mimman ينتسب إلى السنة لو سولي دينا جمان دي تمين رجي جمين هاي با سنة ناقاد أقولون وقد مرق منها وصار من أكابر المسلم من أكابر الظالمين دا نجمع جيتي أتعطي دمين يوسان نتيع الظالم جو وهي فصول قد وشي ليس فتلي فتلي الفصل الأول فصل هم قالي لا حديث رو أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما نعلم باليقين القاطي أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع وقد وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون في ما لا يروون فيه حديثا مثل حديث يروونه إن الله ينزل عشية عرفة على جمل الأورق يصافه الركبان ويعانق المشاة وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث ويقولون إنهم يروون مثل هذا لا حديث حديثه روى في الصفات نشأ قدوتي صفات جونا زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام ما وعد تاتيا حديث نيدي في لتافجة مسلم جونا لتافجة مسلم جونا درس نيبو قال يعني كوي لمعنى لو بلي أكين القاتلي نيدي لنبي أكين نشك أدام anna haka duk muke da hadisi wuce ga manu yonan rubuta nu amma da ga manu wuce ta anabi bal kufru shelu kafirci wasu roban ba wa kad yakunu da ni anwa da kufuri mu ji wasu a da ga gandoci na yiri ya ci ji min ma la yaruna fi hadisan na ga ka hadisi na nan misla sai ko kwanciyar hadisi na yaruna wuya gurgurwa wai gan inna allaha yanzu da shi ya ta'arafa a ga gan ce ciji lozu ne ya fi ala jamalin aurak sai ta ja turaku rakun na mai aurak in je boku tabi boku tabi ko boku tabi ko musafi ko bukuban bai jigai shi daga arafa a ci ta ce ta fi ce wani sai ta da fedi musafa yayi wai yi ayi kulmushat da ya jimage ya daga nan wa su fe la kurozuwa ba su mutu ta ne diga ga nan a su fi ge da bi filin ne a ce goya muri da yayo ko ne mai ya da ji ka to ga ga ga babu ani diga ga nan ga su ko ga haddasa ni kalbi an rabi ga ban ga ga su ko ga ha ne ne ga ya da ji riwaya ko aga la ta so ni abdul zaki wa da jika fi abdul zaki ya gamma ya smo da abdul zaki mai smo min al ali al khallaq ne wa daga bai sha Allah na jeli ne tijin ali ta fata ne wannan kin ya da ba abdul zaki ne akhastum ilmakum mayitan am mayitin ya goyi ne go daga baza nasu daga baza nasu wa akhazna ilmana ne ba hayyin da zai da mutu ilmi daga ba sai ci bushone 3 daga ba sai فقالنا نعم، عجزه هو تعديث أنه مع البخاري با هو مسلم با هو سنة أربع با هو مسنة فاتبة هو مساند با هو معاجم با هو اعتراف با هو كذا با لا نكباتا عند با با آغو زبا با فتو داريك لما لا شيء جهام بريجاك داريك وين ايك زمان نجي مسلم انشاء أنا جاك بهي لنا هذا ميعظم الكذب ميعظم الكذب على الله ما ندمين ندمين جمع نجد شكو كنا عزم تاسوي جورا في البوكيجو ساعة سلمنا وقائد ميعظم القائلين على الله غير الحق zane maga ga irin nana wanda mini zane wacce ga wacce ga ta sai ji gairar na ji gaskiya nan wallan ya riwaya zar hadis a hadin min ulama il muslimina zangan zanda mini manyan musulmi na gurwari madina Aflan. بل أجمع علماء المسلمين وآل المعرفة بالحديث من المسلمين بين إجماع جنب زيدين يفني على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آقليني مجمع كابن كتيبة ولا كابن كتيبة نتاول مختلف الحديث وغير تزيجون عنه أقام هذا وامثاله حديثنا bai na biyu ne inna ma inna ma wadda ahu a zanadika kufar zai sau bena a ga yi zanadika jone ji kafiri jina biya shi mu biya ala alil hadisi ebo alayi wa alaya manya shi ya kulu na aja sai ga gan innabu ya ruwu na misla haza ga da sai da gwarwa irin na biyu yogo قال المؤلف رحمه الله وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ابن تيمية قوك ذلك أتي هقا Hadi ina harka ajiye ajiye su na shi daga ofisinsa ni ajiye su canza ajiye a canza an naura a rabba uku zan a nibi cikin wani hira na asawa wani mazalifa kada ku na gudu ya mashiya ma ma alhajiji masu yaki ce daga dai irin da jarida ajiye a kuwa wani bata sunsun cekin wasu kuwa wa a yi ki na kwa daga sunsuni na a yi na gizo na. aw ma yushbihu hadha al-buhtan ko ne ke gamane irin na shi wal iftira ala Allah alladhi la yaqulu man arafa Allah wa rasuluhu ne gamane na ta ce ne da ko ce ci na daga irin na da shi mutu hadisi ne sufi jiyo ko ba Allah fa la yalibi sufiyawu fa la so na ne wa kaza asu ya gaje ma hadisun fi hadisi na dabaga annallah ya mishi ala lardi sai za ka قالوا هذا موضع قدمين ويقرؤون قوله تعالى فانظر, فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وهذا أيضا كذب وهذا أيضا كذب باتفاق العلماء ولم يقل الله فانظر إلى آثار فانظر إلى آثار قصي الله وإنما قال آثار رحمة الله ورحمة الله هنا هي المطر وآثارها النبات وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة وفي بعضها أنه رآه في بعض سكة المدينة إلى أنواع أخر وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين بعينه في الأرض فهو اعتزم باتفاق باتفاق المسلمين وعلمائهم وهذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة الميراج فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الميراج وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سألته عن ذلك ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروي ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وقال لعائشة لا فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه, أنه, أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه أو يقال بعين قلبه أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين قلبه على ثلاث روايات man ga wa haka zalimi hadisun fi hadisun da ni yugo an Allah ya mishara da ga hadis ne ga sai da ta ce kin bana sai za kana mawdi'a khadira khudra in ga su da na sai go shi da aji garin garin nan a ga za mawdi'a kadamai a ga ba buga da na sai ta labi ci fanin galo ta bi gari ya karawo na kaula ta'ala àtàfẹ́ ìdàgbà ẹ̀gẹ̀ ló fún bàbá ẹ̀ṣẹ́ ìdí lápúlẹ̀ gẹ̀gán sọ̀rọ̀ ìlà àtàrí rahmatulahi wọ́sẹ̀ tì ní ló báyẹn àlámẹ́ rámi àtàrí rámi tó èjì pé fàyú ìlà àwùjọba àdàmọ́ òjì àjẹmọ́ tó èjì ẹ̀dẹ̀ ráì báyẹn ìyá tó a nínú rẹ̀ wà á za yi. kẹ̀lẹ́gùn bí tìfà ìlúlẹ̀ máyì mẹ́nẹ́ gàmọ́ ní èdè tìfà kọ́ ẹ̀mẹ́yẹ mùsùlùmí yìí lẹ́mìẹ̀kúlì láwù tí ó ti gẹ̀gán sọ̀rọ̀ ìlà àtàrí kutai layi ya cinye da ba da ci da ya ce ta ga haka wa inna ma kala yana ta shiga dai a sai rahmatin layi ya cinye da bayan a saru ya rama ya ce ci wa rahmatin lahi huna biyal matar rama ya ce ci babu rai ilu wa a saru ha a saru magana kiyo annabatu ya gwada jami'an sai shige da shi daga sama ko sai zaji magashi shi a sai da ya sha sai sha a dilejin daga san babuwa sai ci magana suna ya zalimi da mulkin ja zalimi na ilekuwa ɗari yau ẹ̀kẹ́ tí ó ti gẹ́ǹtì dáná zúgún tátó ẹ̀kẹ́ akẹ́ ìbílé ṣe ó ti bó ìbúlù ṣe ẹgbẹ́ shi. bá ìbúlù ṣe ó lákẹ́ ìbúlù àtúnṣe àkẹ́ ìlú wà. mani wa ne nita daga kibo ya ce da limbar so ki ne ji biyu zano ya ci jin da biyu ya maga aka ya ci da sai ci gaba sai ce fi nan da ne shi gobe ne ake ba sai da wuce nan ba sai ji a gaba ji wala gudu ka ga yi mu aiwa e zaka sai ga yi ha níjẹ́ ọkọ̀ sí àgẹ́ ìbílẹ̀ lókun ya ọkọ̀ sí ẹ̀kọ́ kan ní ìpín ẹgbẹ̀gbẹ̀ òjì ẹ̀ ọkọ̀ sí gọ́ ni eh pẹ̀lú ọkọ̀ sí ọmọ ìkìlẹ̀ náà pẹ̀lú àgbà ayé ìjọlẹ̀ mọ́tẹ́bọ̀ kí mọ́ náà yẹ̀mbà tó ṣe àgbẹ̀ gan-an inna kana da fara yursilu sama alaikum idrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara malikum la tanjuna lillahi wa fara ha dole ha ka sha ni ne ji fikin jimbatin fikin ba wani wani ba mai dole mu te je a fa yin zagin ruwan yi nan ne a fa yin zagin na ruwan ne su ala ti ti amisha ne nan nan ala ti amisha ne so a ku yan ti yi da yayi nan nan a ku a waji da yayi so da wata to musulunci ya da nan eh a ta ga ki a ji ba ne dukiya ki ta ta bon no be ta wàlẹ́ yẹn méjì pátá gbọ́lájúbà méjì gáàbùrú ẹ̀túndá wọn aṣẹ́bà ẹ̀jẹ̀fí wọn aṣẹ́bà ẹ̀zàwù wọn aṣẹ́bà ẹ̀zàgbẹ̀yìn wọn aṣẹ́bà ẹ̀dẹ̀dẹ̀ wọn aṣẹ́bà wíwí fi wọn aṣẹ́bà. wazano gano fogi lugba ne adine eh, wazano gano fogi wa waso wi wuya ni ba ta le ja se ba be je je je ti le te bebe ba ta fata di me ye ni gan wa de ta ti le to ti ga bi ayi ma ran amma dai da duk ba wa bula la ta ga da ma fa ala su fa wa ni ma sai ti e ba go ga wo yi de na wawayi. wa yi حديث تعتيب ولن وهكذا حديث في بعض هاتي حديث الشيء دبل الساشة حديث الشيء كان أن محمد صلى الله عليه وسلم جدا عليه الصلاة والسلام رعى ربه في التواكي وليسي شوية نوفي في التواكينا وفي بعضها ساش وجوما أنه رعوة خارج من مكة وليسي شوية عليه في مكة وفي بعضها قل وليسي شوية مكة wa fi badiha yo magan anna anna wura wa fi badi madina sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai fiye sashi akwai madina na ila alwani wa wa kullu hadithin fi ba ta hadisin da wannan galla gabe gan anna muhammadan anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi bi ainihi fil ardi daga annabi ne sai ciyo da yi sun wani sau a ka dubu bi ke fafin musulmi da wanda ma yi fata na gamanu ne ke fafo ya mai musulmi su shi zai da ku ga mai fata biyu ga gudu a fu ba mu yi jihadi ga nga bi ga wanda ta kuma yi nuna wani ya dawaji ne ba ya ba su ba a ce hadu bi da mu wanda ya ba su yi biya su ni da mu ko ya hadu wai ga ta gushi ne ba ya fi sun gwanta mu ne ya gago ìjọ́kọ́ débi láàrú wẹ́ńtà òkìlìwé ga nígbà ẹ̀gẹ́ kó wà wùrọ̀ náà níbi sọ̀kọ́ ládùn wani wẹ̀ ní sọ̀kọ́ ládùn ọ̀nà ọ̀nà mọ́ àgbọ̀ ọ̀nà ya bẹ̀rẹ̀ lọ di pátá lẹ́jì ìgbọ̀nà yà sọ̀dà. وهذا لم يقول أحد من علماء المسلمين كان mai muslimi ba مسلم جبوا wa رواه أحد من زندوق ملا da من أبوا Wai in nama ka ni anniza o bai na zuwa ba ti bana ta leba sa في أن محمد صلى الله عليه وسلم علم على ربه ليلة الميراج عند نبي لسيشي شيء ميراج فكان ابن عباس فكان ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يدوك من ما يسمى يقولون آجا غدا إن محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الميراج أقول سيشي شيء ميراج وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها tunkiru zalika na na aisha da jama'an da ci masu kun mini a ga annabi da ce ciya walam tarwi aisha radiyallahu anha fi zalika an nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an gana na aisha wala gandoro da yake wala ruwa gandoro da yake annabi sallallahu alaihi wasallam da ba annabi sallallahu alaihi wasallam mata wala sa alatu an zalika ibi taymiya ga ni na na shi ga ni ga yasiya ta rabwa wala ga ta takuli ga barrawa muslimu fi sahih al-imam muslim nabi sallallahu hadisi wa sabu sabu bu kide na na shi ga ni ga nan dan ba ne ne da ne ne ce ci waye mara ai dunura ni dai aske kunun anna arabu aske tawalulena wala ta kul fi zalika an siddiqi fale ga mage lawo ga ibn tayyib ya masu wani na mage lawo ga ibn tayyib ya jike wa ci bice yo ne hadisi ke da muslim da ma jike ma duci a ci gani ka a shekhu muhammad nasiruddin al-andani wa بترجمة الشيخ المحدث علي بن حسن الحلبينا أتي جاء الألباني كان الألباني ومعه إذا شيخنا نعم لكن متى حديث كذوري ولا أدري رجع اسأل الحافظ الحلبي ابن الحافظ الحلبي ali ibn hasan nan nan wai ga alhazin lalibi ne ji makanta wajen wuyoyin na so ji makanta ne sai ke nake in sha ali ibn hasan sai da lafi jami ya albani in shi ji tari ja ali ibn ga albani sai da sai goyi goyi ko la ji ganewa mutum ne makau ne mun wa ma shi jina jin ganin mun ẹni mọ́ta ń yìí ní ńgbádùn ọ̀nà káwétí wà sí wà pé ńgbẹ́tí káwétí ọ̀hún náà tó tẹ̀gbẹ́ lọ sókun àti àbí ọ̀tọ̀. wọ́lá nùpínà fi zálí káàní sí díjìgbó rọ́bì aláwọ̀ ánù kàmá ẹ̀rùn iná fún mílẹ̀ juhari tẹ́lẹ̀ zálọ́tí ní ẹjá ìlú ìwé ogun bẹ́ẹ̀ náà أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف سيدنا بكر بابين عن عائشة ونجي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال نعم إيه ولتوكي وقال لي عائشة النبي عائشة قال لا ويا فهذا sa'ad ladis ta dun bi tifaki ulama yi e ka yi rina na da malautu ya bi tifaki mai musulmi shi ya bi lani da kashayin da zuri alkazi abu ya lango domin zai ji arkanu da maza biya na gina ne alkazi abu ya ladan ba dole ke ga maza biya hambaliya tunan aga gama gushe gama nu yawa a to alkazi abu ya la yayin gama nan kemina wa zai gagan ya maza bai shafi'iya wa gaggawo wace gushe wọ́tí gan ló wọ́tí gan òye wà lókun alimami náà wí n'a wọn ni ṣé nínú mọ́ wọ́gá èjì mọ́tà àti màlìkíyà wọ́gá gan ló gan òye gan ló gan òye gan ló gan òye wọ́dí adé fúnlọ fún òye wọ kàrìṣẹ́ dé wọ́dí adé kì a nà ábùbẹ́ ìṣe àti ràgá àbúyà àlá wọ́gùn mọ́tà àti alimami àmọ́tì náà ń أنه اختلف الرواة عن الإمام أحمد بيجي بقول با دين باي ما محمد نام بمن عاد يتشل باجي هذا هل يقال إن بعد إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين راسه إن بعد نبي لتشي بيين بيين كون أو يقال بعين قلبه كاش أعد قول يدي بيين يقوي aw yuqalu kuma agaga aw yuqalu go aga raha wuyuye wala yuqalu bi aynai ra'sihi wala bi ayni ayni qalbihi ko da ga wule liwa ga bi ko be muna ala salatu ya ce ya huta ya biyo ya imam Ahmad bin Hanbali na na Aisha ga man haddathaka sanaga ga yawe anna Muhammadan ra'a rabbahu kida ali fa sallam ne sai ci yana shaka diftara ala Allah alfirya da na ga manazuta sai ci ibn Abbas mazugu a ga ali fa sallam ne sai ci maza ba maza ga guba ba nan wa da kitabu tauhidi zai ne ibn kuzaima na jin bayanin daga nawe ma za a gugu baba nawa mai dai kitabu tawhid da yi ne ibn kuzaima in dagu kitabu tawhid ne ibn manda in dagu kitabu tawhid ya muhammad alwabu in dagu kitabu tawhid ya fawzani fawzani in dagu guni minna yi yace aqidah ahlus sunnati wal jamaa a cikin ta ne daga garin salatu tawhidi ne muhammad abudu nuri ya ci da mu ta bilaji a cikin na ajiyar mu ta kallon mu na ji mun da lamitin ba ne ga jirgin sai ci ana duwa ba ne mai ga ci bici na sai ci fadi ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كنت قلنا رجل بعد الخير كنت في سعيد اليمن لذا lokaci ya riga sana ne amma ikamikan ne tsarin zan yi tsanin rai domin lagari da wasu sai su je idan ya hawa rijiyo na wale ga armamin labike na na aiwayi a kagabar min ya ya na addini wani a ne gaskiya iyaka gugan addini wani shi ne yiwu na wani la alkhairi dina malakin da mun fi bayani a yi da su ko su tashi na shi san dai da yake yawan mataki guba níwájú lábẹ́dẹ́ wò lè nínú níbẹ̀ náà àlẹ́ nínú bá lùkù ní ìdẹ́gbò ọlọ́dún yìí àkọ́tú almọ̀ àlẹ́ gan kí ẹ̀gbọ́n mi dẹ́mí sífà kí hàn àwọn adìgbò wọn náà àlẹ́ yẹn mímu yìí àkàgò náà bo náà àlẹ́ gan kí ó ti da káyidà láyàgà ko kuma wa iya ka ba cikin ke yan do dai da ji kai da wuce kuma da wuce ko ba shi wallo kuma ne ga ga addini ma kin da annabi ga addini wanda sauki ne sai ki mulla wa Allah ko kuma yanzu ne da sanin addinin yayya daga daga mawa lawon da sanani mafiya ka ga duk cike ruwan lawon la da sanani ya daga lawon da sanani da kika kin to a lagos ne ga addini na da ga ga ga mu cike kuma alaikin da mai la bayani da shi iyaka gudun hawari da wani alaimin hubo a ya fele da zambo ka ga dai sai wa ake da nan zuwa zuma ko kuma da mutu gani na a gina malaga da aiki ba har gaba ni eh, jini na ya bake ko sun nan jina a ta yi da suka yi ne ya ga ajiye to ba ni kuma ne ko la ya ne ke wo na bayar da yin ke da musu shi bo kuma na aye a ga har ma da waga dan to ba ne jinin dabba jina ga ta su da zaki na waga zamu ta to ne da yawa ne na gaskiya da ce wanda dai kaga dai zaki al'amarin da ke ya yanzu lan wani sati a asali don da nan musulunci lai da nan wale ga abin muhammad sallallahu alaihi wasallam da to inu shi kan na jin daga kan da shi alim kitabu ya da Allah to yanzu shi ya ko a mace ko shin na kan shi akwai a bismillah ga shi zun wakiya abin da ta akwai bismillah ga ta ta a ta ji na giyana ko a lai da zan yi wani addinin na da sauƙin mara an dole kaga yi da sauƙin a ne da nan wahala da ake koyi sai su ga wahala a ne ya karshe ya ci ga ke yawan addinin na bi a ya zama na jina wale man jala gun bayan wuce na zama wale ga addinin ne mafi kusar wani na wanda a da dosa na wale gaskiya galibi kan da dosa a sai ya sa da addinin da ci wato sa biye ko fusan na karfi ta wato ko za ta ne ne ke ya biye wa ne ga muke da wato sa biye ko ta duk ko ne ga ta shi a hadisi ne ji goyina kuma ne ga dan dole ga biye a ce ne ga mu ga hadisi ne mun ta to a ko da so mawdu na awa go to wallahi wanda jiyo ba annabi muhammad ah, sallallahu alaihi wasallam kan no rabbi jiyo buna ni uwa da wani kewe la gama na zazza annabi muhammad ne wasu ma da gafi min ya ta kuma da su na ta annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai su waji na kan dole ga Allah da ba annabi muhammad ne ni ji kokari wanda suke tabbata da da ke lalle wajen na ni ga illa da na da la a ba ni ba ko kuma da ji da nan na halin shi ga da mana ma ma ke wọn aláàdé ti dàgbà ní ìfúnà àmì tó dàgbà àdùsù àmì wọlá tẹ́tù dìbò àlẹ́yà yìí láàdé ti dàgbà wà má ibi ra zuwa taunu so àlẹ́yà gan yìí wọn náà lẹ́nu wọ́n ti ta àbí muhammad ndé akari karori náà àlẹ́ gan èyí tẹ́ bú pátán gò yẹn na kaka àbọ̀ àbí dàtí ra ń ti ṣe wọn tó fi bòyí sábẹ́ gani yàgbá lẹ́yìn mi inṣàlá yóò jẹ́ àbútó ìgbàdé ìgbàdé náà. ìlànà ìṣe àìṣàlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀rẹ́ ó máa ń jẹ́ pé kìsàn kò sì wọn kó rẹ́ ọdún owó lọ́dún tó sì wọ́n gbàgbé ń bá wọn kó lọ́dún tó sì السلام عليكم وأنني وأنا لا يزال الحب على الله العظيم القول على الله بغير علم ذنبي دا قال لك بشرك عليه وقال دا بعد نسوة الله سنة قال كل إنما حرم ربيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ابن قيم جاوزنا sai ci la su rubi ne labi daga cikin yoyon ciko yoyon ciko yoyon ciko yoyon ciko wasu yake shirka wasu ke suna ke jin bala'i ga shirka ne ebole shirka dole wai ji da alkol life alul life gini ne daga yau wa da jawabin kafi da man sa'ala ani dawai shafi